hakan wa kana amrullah kuma ya kasance al'amarin Allah qada'u hukunci ne mafula abin aiwatawa lamma sami'a da hadhihi al-aya Abdullahi ibn Salami lokacin da Abdullahi dan Salami ya zo ga aya wa kadima min ash-sham dama ya tafi ya dawo daga sham sai ji an ci aya ga ta sauka fa atan nabi sai zo manzon Allah saboda ya ce alau ko gida ne bai zo ba sai ta so manzon Allah wa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah wa ma kuntu ara an asida ilaika wallahi ban yi zata ina saduwa da kai ba hatta ya ta hawwala wajhi sai ka ta kace ta koma awa bayan kenan ila kafa ya zuwa kiyata wakila anti kana wa idan bi wannan ya zan da na an kai amma da shar'i falamma aslamu ba'dhum lokacin da sashen sun ka musulunta rufi'a sai an ka ɗauka ci wannan ƙyacin dama ƙyaci na an ka in dai ba su yi imani ba su Allah zai shahi lokacin da wani tashi cikin su ya imani sai an ka jaye wannan musiba wakila kuma wani ƙauli an ci ga wani tafsiri ya kunu ɗamsu shahiwa na zamowa wa maskun da shahiwa duka duka a mai suwa garau kawai kiyar da sa'a ta gabanin tsaye sa'a alkiyama wannan zai shahi su to Allah kare mu don haka al'umma annabi ita ta samu sauki a yi ƙashin za a yan abu amma kuma Allah ya jaye wannan abin da wani abu da ka faruwa kun gani yahudu da ba a samu sun imani cikin su wani wa in ka gabiri daji da suna ko kuma ba an shafe tigray a kashe su ban kwana uku ko kuma duk a mulmula kan kamar shi shi babu ido babu hanci babu ijiya Allah tsari ku ci gaba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ثم نبه تعالى أنه يغفر كل ذنب ما عدا الشرك sannan Allah madaukakin sarki ya falkar cewa yana gafarta dukkanin laifi in ban da shirki duk laifin da mutum ya Allah na gafarta mishi in ba shirki ya kai ba faqala inna Allah lalle ubangiji la yaghfiru bai gafara an yushraka bihi a dora hada shi da wani in dai kana hada Allah da wani Allah bai gafarta ma wanda duk ya mutu yana shirki to dan wuta na ai al-ishraku bihi shirki da Allah wal muradu bihi mutlaqul kufr mawawacin kafirci Allah bai gafara al muntazimu wanda ya tsaro li kufri yahudi wan nasara kafircin hudiyawa da nasara intizama awwaliya tsari na farko inna shar'a lallai shari'a an nassa ta yi bayani ala ishiraki ahalil kita da ƙaɗi ba da shirkin mutane littafi gaba ɗai kuma ba Allah ya yi hukunci bi hululi da dawama a sana bi nau'ukan alkafar ta kafirai da cikin wuta nau'ukan kafirai Allah ya riga ya yanke hukuncin da wuta amma ba Allah na kafarta. ma duna zalika abinda bai kai shirki ba ma siwa zalika abinda bai kai shirki ba min zunubi na laifi ko shi kuma liman sha ga wanda ya so Allah gafarta mana ga wanda Allah ya so magafaratan lahu gafartawa gare shi bi an yi dakhala hul janna Allah ya shiga da shi aljanna bila azabin ba da azaba ba min al mu'minina daga cikin mu'minai wa man sha'a duk wanda Allah ya so azaba ya azabta da shi min almu'minina sun bai da kullu aljanna sai shiga da shi aljanna kuma cikin mu'minai akwai wanda yan Allah so sai azabta da shi kuma ya mai azaba an yi mai wanka ana shiga da shi aljanna Allah ka kai mu da wannan wanka wa man shirki billahi duk wanda ya shirki da Allah ai kafara bi ya kai da Allah shi kara hakika ya yanki ya kirkiri isman lahi aziman babba zamban lahi aziman babba kabirin mai girma ai fa'ala zamban kabira li'an al-ikra'a domin take kama yulqu ala al-qawli hakikatan yulqu ala al-fi'li majaza kamar yadda ake illakin sa ga qawli ana illakin sa ga aiki nan aya ta yi magana akan duk wanda ka shirki da Allah ya mutu yana yi ta yi sannan Allah na gafar abin da aka koma bayan shirki hafili a cikin aikata hada abubuwa huduna wato mutane nau'i huduna akwai wanda kafiri ne ya mutu akan kahircinsa wannan mai dawwama wuta kenan har abada kuma bisa ga jima'in mallamai sannan akwai mumini wanda an mai kyautatawa bai taɓa laifi ba da kai ko sa ala zalika ya mutu akan haka fa za ta jannati bi ijma'i wannan shi ma dan aljanna na bisa ijma'in mallamai sannan akwai wanda ya tuba wato kenan ya tuba ya mutu akan tubarsa yana laihi amma ya tuba kuma ya mutu bisa ga ya tuba to wanga gun jumhur ahli sunna jumhur na ahli sunna da aljanna daga cikin mutakallimina suna cewa yana cikin mashi'ar ubangiji in Allah ya so ya mai aljanna aljanna in ya so ya sashi wuta mutakallimi ne ke sannan akwai nau'i na hudu wanda an mai zunubi da ya taɓa taɓa da laifi kuma ya mutu ba wani shi tuba to wanga shi abu gidan saɓani wajen ƙungiyoyin da sun ka karkasu ahalus sunna sun ce wanda ya mutu yana saba ma Allah to yana cikin mashi'a wa man ya mutu walam yatub an wuzuri fa wul ila Allah jami amri suna cikin mashi'ar Allah in Allah ya so azabta shi in ya so tashi aljanna mu'tazila sun ce dan wuta na khawarij sun ce zai dawo mauta murji'awa sun ce da aljanna amma duk akwai raddi da maganganun waɗanda So shehu ɗahiru cikin sunusiya littafi mai magana akan tauhidi ya haɗa waɗanda abubuwa guda hudu ya ce alhaƙu fiye annahum ismani muminuhun wa kafirun fil fasani mukalladin fil nari bil ijma'i wa zaka darbani bilal zaki mahfuzu umrihi min al-ma'asi fi jannatin wal khulhu anhu qasi wa ghayruhu qismani zu sagair la ghayraha wa sahibul kaba'ir in saba fil jannati qul hazani wal ghayru fi mashi'atir rahmani wato waɗanda su ne an tsara guda hudu to amma su mu'tazilawa da sun kace dan wutana hawarjawa da sun kace zai wuta an yi musu raddi da maganar da Allah yake wa shiru ma duna zalika liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika tunda mai zaihina ya mutu akan laifi ya yi ridda bai ridda ba don haka da mu'tazilawa da hawarijawa magana su aka da gurbi qur'ani ya buge ta ahlus sunna suka ce na cikin mashi'a in Allah ya so azarta shi in ya so shiga da shi aljanna magana suna da gurbi sannan maganar murji'awa da sun kace dan aljanna na ba ta da gurbi ita ko tunda Allah ke neman ya sha wato babu abin da azama lahiya irin mutum ya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane da mu to ci gaba alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وذكر فيما ياتي من من تزكية النفس سنة الله يا أم بتاجع بنت أته حنا واجد الحكي والري قال لم ترى yalla kai ba gani ba ilal lazina zuwa ga waɗannan yuzakkuna anfusuhum ma tsalhin kanunsu humul yahudu sunu yahudawa aw nasara ko nasara ai su da'a kullum minhu nahnu abna'ullahi bagirin da kowanne cikin sa ke mu a ɗayan Allah jota wa ahba'u mu a masoyan Allah ai laysa al'amru kaza da tazkiyati anfusihim al'amari bai zamo ba da tsalakewa kanunsu balillahu yuzaki man yasha bari Allah shi an mai tsalkake wanda ya so bil imani da imani wal amali da aiki wala yuzlamuna ba a rage masu musu yunqasuna ba a rage musu min a'malihim ayyukan su sakilan ko da zaren da a cikin kan da biyu kada rike sharati gurgurdan dan bawan nan na an annawa da a cikin da biyu Allah bai rage masu aikin su da sun kai gurgurdan haka Allah ya na'am انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر كدوء متعجبا كان ما يماماكي shin kai fa yabtaruna kadhiba ala Allah shin kaka suke kaka kariya su jingina ma Allah bizalika wa safa bihi isma yanka kariya a na ga Allah ya sai zan babban lai bayyanan bayanan Allah ko ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقع آية هيي بلا أخلد دك أبمني wato da abu bin ashara waɗanga mutane guda biyu sun ɗauki tawaga bayan gama yakin badar wasu mallama yana ta uhudu sun ka iski ƙurshawa daga madina da sun ka zo suka ƙulla a rantsuwa tsakaninsu da su suka yi rantsuwa suka kulla alƙawalin cewa su zo su ɗauko fansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za su taimaka musu kar su yadda sai sun ɗau fansa ka ga kin badalla don haka zuwa su za su taimaka musu lokacin da suka yi wannan magana sai su kurisha suka ce to mun san ku akusa da Muhammadu domin kuna da littafin da aka saukar gare ku kun iya karatu mu ku jahilai muke mu iya komi ba Muhammadu ya iya karatu kun iya karatu ba mu yadda in kun zo ba ku iya warware mai don haka ga gumki in kun yadda ku yi tafiya ku san da mun zama dai ana mun sai sai sun kai sajira gumki shi kenan to ta yi ta yi shi na aya ta ji daga manzon Allah wa zakara fi ma yati annahu min al-kufri cewa shi yana da cikin kafirci kar kuma anzalallahu bayan abin da Allah ya suwa wal imanu bi ghairi da imani da wani sa kuma tare da kuwa faqala alam tara shin yalla baka gani ba ila allazina utu nasiban zuwa ga waɗanda an kafa wani yankin rabo min alkitabi na littahi amma yu'minuna bi jubti suna imani da jubtu wa tagut suna iman tagutu sunan wani gunki na jubtu sunan wani gunki na tagutu wahuma kuma waɗanda gumaka suwa ana idilakin su kullum abudun dunan lahi abinda aka bauta ma ba Allah ba wakila ismu lil asnani suna na gumaka wa tagutu shiyadinul asnamu shi annun gumaka waɗanda ke sushe ko kuma mutane eh, suka wani ibara kuma gunkin ka magana to su ake ce mada kotu wani kullu sanamin ko kowane gunki yana da shaytan yu'addu fi wanda ke idara kansa wa yukallimu kallimin nas yana magana da mutane yake karu da zalika sai su rubu da haka sun mutane kama gunkin naka magana ko nan bokaye ba su irin wannan suna iri wakila aljubtu alkahinu abinda ake majubtu kahinu boka wa a sashen wani ɗagutu an sihiri in ka ɗauka kana tafi wai ƙununa suna cewa lillazi na kafa. muna tare da kuwa suna ce ma waɗanda sun kai kahirci su waɗanda ba abin sufiyana wa ashabi abin sufiyana a wannan lokaci da mutanensa shi na ƙaru na lahum lokacin sun kace gare su na hannu a hada sabilan mu daidaita hanya daga muhammadu suka ce awo ai hanyar ku ta muhammadu wani hannu wala tulbaiti mu ne ma ɗaki, da su cikin haji muna shayar da alhazai wani ƙarfi tsaye muna garar baƙi. wani fukul ani muna kwanci wanda an hakama amma muhammadu amma muhammadu shi kawai kalafa dina ba, ya saba ma addinin uwaye yi. wa kadar rahima ya kaji zumunta wa faraka alharama ya ba hurumi ya koma wani wuri haula ya antum suka ce kuwa a hada min allazina amanu sabila ai kun yi muhammadu da mutane ne da daga hanya kin ji waɗancan hoyoyin a hadari da abu dan ashara Allah shi wanda ake lalace ko mu kan wato in mutum ya shiga daji ya rikice ya lalace duk abin da yayi na cewa abu kaza gaskiya na abu kaza gaskiya na abu kaza gaskiya na sai ya karya na duk abin ko kowace ba daidai na ba in ya rage zai ya gyara shi ya lalace ke ya ba hanya Allah ya sauƙaƙa to ci gaba أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ula'ikan lazina la'anahumullah waɗanda su ne waɗanda Allah tsine ma ya tsine musu albarka wa man yal'anillah duk wanda Allah tsine ma walan tajida lahu ba ka samu gare nasira mai taimako mali'an mai hana shi min azabi ga azaba Allah nasiran wani mai agaji min ma'anan Nasiru, wa ayati wa'adun lil na wannan aya alƙawali ta ga mu'minai bi annahum mansuruna Allah zai taimake su alaihim akan su innal mu'min lalle mu'minai bi zidi haula suna kishin wadanda wa humul ladina qarrabahum Allah sune wadanda Allah ya kusantar da wa man yuqarribuhu Allah duk wanda Allah ya kusantar da shi zuwa ga rai falan tajid ka samu ba ka iya samu wani mai garbar da shi in Allah ya riga ya taimake ka ya gwa matsaya kusa da rai wani wanda ya son kai ka darjewa ba ka zulmi kaddama fi wa kafa billahi waliyya. ya gabata haka na ayi أم لهم, أم لهم mulki من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا ya ce wakawa billahi nasira am ma'ana am din nan alahum nasibu min al-mulki shin suna da wani yanki na mulki ay laysa lahum shay'un ba su da komai min ga mulki walau kana da suna da wani abu wa izan zarahin nan la yutuna nasa na kira ko da abin da ya shafi kwalkwar da ta ruhe dan dabino da aka bambare a yasuwa kana a ci dabino wallahi in suna da mulki ba su yaba kowa ita ai an abu ta kafa mutum ta hal kadaru nuqrati gurgudun kwasa fi zaharin nuwa ga bayan dabino li farqi buhilum da faifayo ruwa su ya kai da marwaci Allah subhanahu wato in mutum ya zama ya bi lalatattu sai lalace bibi ka abu bil ashara bibi ko yayyu bil akada manya na masana na da taura da injila amma sun zo suna ce ma shawa, jahilan da ba su taɓa karatu ba ummiyuna suna ce musu wai hanyar su ta manzon Allah kyau a kai lalacewa kai in mutum ya yanke shawara lalacewa za shi ko ka ya kai ruwa ba shi hanya Allah sauƙaƙa kuma in irin haka ta shigo sai haka ta shigo ci gaba هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سنك ka dawo كما سنك أرضا ونجدالي ka دعزوا wani jidali da hasada zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am ma'ana am din nan bal shin na suna hasada annabi ne da sahabbansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wal hasad muna tare da ku abin da ake ce mahasada bukulun ruwa Annahu, man'un don halawa na lima fi aidihim ga abin da aka hannayensu wato kenan akwai hasada ruwa wadda take abin da ake kira bukulu waɗanda suna hasar a hasar da nabi sallallahu alaihi wasallama amma hasada da ruwa daban-daban na mi ake ce ma ruwa bukulu ruwa shine man hanawa ne ma fi aidin ga abin da aka hana su abin da aka hannunka ka hana mutu shi aka mai ruwa to mi a hasada wal hasadu man ulima inda Allah abin da Allah yake ce bai daidai ba don mi Allah ya daga wani don mi Allah ya wa wani matsayi don mi Allah ya tuwa wani asiri don mi Allah ba wani kaza don mi Allah wa wani kaza don mi kaza don mi kaza don mi kaza don mi kaza wannan shine haka muna tare da ku wal istiwamu lil inkari shin suna hasada annabi sallallahu alaihi wasallama na alama atahumullahu min fadlihi daga abin da Allah ba su na alkhairi dai min annubuwata na annabta wa kasance da sa'a yawan mata sun kada sun kace oh hmm. to manzon ku da kuka ce manzo na to gashi nan bai komi illa aure gashi nan da mata mata tara ya fa ai ya tamannau da zawalahu anu suna gurin gusawar abin da Allah ya yi na alkhairi ne ga zawali ne wai kulu da hasu da ke ma annabi lau kana nabiya ai da annabin Allah na da gaskiya lashtagala an nisa ya kawai ne ga mata da bai shagaltu da mata ba ni kama shi da mata annabin Allah aka ce ga mata hambace ta yahudawa ha yahudawa ha to sai Allah ya ce kyale su ai wa qad na ali ibrahim mun ba annabi ibrahim alaihi salam jadduhu kakansa ka musa kuma annabi musa wa dawud da dawud wa suleiman da annabi suleiman mun ba su alkitaba littahi wal hikmata da hikima an rubuta annabta to amma ai wa ataina hum mulkan azima mun ba su mulki babba babba fa kamil dawuda ya zanga annabi dawuda mulkun azim mulki mai girma inda mulki na an ce don mi ka samu mulki to annabi dawuda mai mulki na to in mata na an ce don mi ka samu mata don mi kai aure don mi kai kaza annabi dawuda abinda aka gare shi mata ɗari. annabi sai ya hakiro su take ku tawo mai mukabala da aisha ta jida kuna magana an ce ina da mata suka ce kwarai yake to ina tambaye ku annabi dawo da mata nawa gare mun kai shi wa kana da dawo da mulkun azim wani sa'an kafirati dawo na da mulki babba yana da mata da yawa mun ji magana Dawudu mata dari gare to wa kana wa kazalika wa kazalika Sulaiman haka nan annabi Sulaiman alaihi salam kana lahu alhu imra'a yana da mata dubu annabi Sulaiman mata dubu gare ma baina hurra wa sarriya tsakanin ya ta aure da da kwarkwara sadaka yace kun ce ina da mata tara suka ce a wai ce to annabi Dawudu mata ta dubu mata ta dubu mata ta dari annabi Sulaiman masu ake dubu ni a kare cikin dubu sai sun kai mulki kowa su daga sai kunya inda akwai yara sun yi a Allah so kaka so wanda zai soke ka sai dubi inda zai soke ka inda zai kara daga ka bai sani ba harka Allah ta Allah ta gane ta to wani malami ke cewa ala kulli man zalla li hasida atari alaman alaman asata adab asata ala allahi fi hukmihi idza anta lam tabla li ma wahab yake ka ce ga mai yin hasada wanda duka mai hasada ce mai in dai ana ce hasada yake shin ka san ka muna na adari ga Allah kamuna na nabi kamuna na ga Allah ga hukuncin da yi a ce Allah ba dai ba da za an talantar da in dai za ka yadda ba ligaran ba wa haɓa bai Allah ba ni kyauta wata Allah ya kamata mutum ya mutunta haka wannan malami ya ce malamin ga ya daidai Allah sa kamar da alkhairi na'am فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Abin ya gudana wa minhu daga cikin Yahudu akwai man amana bihi wanda iman da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar wa ka Abdullahi bin Salami wa minhu man sadda akwai wanda ya bijiri a abara ya bijiri bal man a gairu kuma yake ma wani ne kake da manzon Allah ko mi gaskiyarka sai an samu in gaskiya ce ta kaida da kai wanda bi jama'a gurin an imani bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yumin bi da imani shi ba amma shi ko ai akwai sakayya hmm. wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa jahannama ta zan wuta mai huruwa azaban azaba liman la yamliku wanda bai imani ba Allah kare hmm. na'am إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا lalle waɗannan da suka yi kafirci da ayoyin mu in to sau hulu filim da sannu haƙiƙa muna shigar da su da kulhun muna shigar da su ran wuta ya kari kuna fiya su ƙone cikinta za a shigar da su wuta su ɗora ƙonuwa cikin wutan nan kullum ana da jan mu koyo shi kwato ku sanni na an sa su cikin wuta sun shiga wuta wuta ta ƙaƙare su ba ta tani na ya tsara ƙaƙo ne badalnahu sai mu canza musu jududan wata fata gaira hawa da ba wannan ba a sa musu wata bi an tu'ala amma da ila hali ha zuwa ga halin ta ala wannan farko gairin harika ya zan tabbata kone ba mista Allah zai yi musu haka ya zuƙul azaba don su koko azaba su yuqasu shiddatu su zoji tsananin azaba inna Allah lalle ubangiji kana azizan ya zama buwai la yuhu shi ba abin da ke kasa da ubangiji hakima Allah mai hikima na fi khalqi cikin talikan wala ma zakara wa ila alal alal bukuri wal hasadi atba'ahu bil wa'di li mukhalafati zalika wato anan jama'a babu saba ma Allah laifi saman kahirci babu azaba babba babba saman wuta dan wuta ya zo cikin hadisin Ibn majah ana canza fatun yan wuta a cikin sa'a ɗaya sa'a guda awa guda irin wata agogo a canza ma yan wuta fata so 120 le zuku azaba oh, oh. imamu ahmad bin hanbal ya rawaito hadisi yake tsakanin shakama ta kunnan dan wuta tahiri wuya ne wato don girman da za a yi mai shi azaba in ji imamu ahmad hadisin da ya rosu ya hadisi da yace tsakanin shakama ta kunnen ɗan wuta da wuya ne tsakanin ka zuwa kunne na ɗan wuta ta tahiyar shekara bakwai ta in ji imamu ahmad saurin fata ɗan wuta fata wagga kowane mutum guda abinda an ake jini fata saba'in to kaurin kowane ɗan wuta kaurin fata sai yi zira'i saba'in guda to saba'in gari saboda kaurin ciki shi yawan ciki duk da sa an kai musu haka ne zuƙula azaba domin wagga halitta ta duniya ba ta yi azaba ba ta yi ma ni'ima sai yi ya girma ta kara mai girma in ko ba haka ba ka samu kosasshen mutu wanda ya koshi a kunda isi a sai ciki shi ne a kashe kai da kai lokacin da kace a kashe mai shi don Allah sai ya ga mai yawa to a samu mai jin yunwa a sa mai a sa shi ka a kashe shi ne haka a'a ai a ta da an kai ba ba ɗauko shi sai mai rufayi wanda sa'in da za a yi ma kaɗaɗe Allah kare oh inna lillahi na ilaihi raji'un to shi والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا lalle waɗannan da sun kai imani wa amalu salihah da sun ka aikata ayyuka kyawawa sanu da kulhun hakika za mu shigar da su jannatin aljanna da jarimin ta tara na har ƙoran muna gudana ƙarƙashin aljannan nan Allah ta mu ga aljanna khalidina fiya suna abin kaddara mu dawoma fiya cikin ta abadan har abada lahum fiya azwajun mudakara kuma suna da mata waɗanda aka alkakafu min alhiyya daga bayan haila wa kullu kazan dukkan kazanta mata aljanna ba ta haila ba ta nufafi ba ta zaki ba ta fawa ba ta ta ciwon zuba matan aljanna kenan sannan kowane mutum guda yana da mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya sallahu a shi ɗai can kun ji an ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hu ya ga abin sun kace mai don yawan mata ko haka ba aka ce annabi dawud na mata ɗari annabi suleiman na da mata dubu duniya ha ko wadda matsala ya kamata ku tunani cewa da an kai annabi na da mata annabi an yadda shi alimi mata tara sannan wanda ba shi ba an yadda alimi mata hudu akwai hikima ciki kun san dalili duk wanda an na Allah duk wanda an na Allah to ga iyali ne ya yi kowa shawa na Allah mai jin tsoron Allah yana da shawa iyali ne domin Allah ya kange shi ga waɗanda ba nashi ba to shawa ta karuwa ta kai shi ko wanda ba mutumin kirki ba ko wani tsoron da gida kamin su koma ya biya shawa ne domin an kange shi ga kallon ɗaya mutane bai bari ba an hana shi ga shahon jikin ɗaya mutane bai bari ba ya biya da shawa garka bai da ƙarfi shawa ga iyali gida kisa an ka ba su dama shi wannan shi a dalilin hikimar hadisin manzon Allah da ya ce al'aina ni ta ziniyani waleda ni ta ziniyani idanu du suna zina zina idanu dubi hannaye du suna zina zina hannaye du shawa. in ka gane hikima in ba gane ba ita ta Allah gane da mu dan aljanna guda Allah zai bai mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya kuma za a ba ki ƙarfin zama da su kasa tunanin wani haka duniya can za za kai kuma ba za ka ga shawar waɗanda da a duniya ba kama waɗannan kuma shawar ba za ta biya ba nan kamar can domin ba ta da saboda tsananin kyanta kana kallon bargonta na gudana cikin kashinta wajen kawarta misali kamar an sa masa raja cikin ba fara kwan ko ba sa mata komai ba haka Allah ya da mu wani da sulhum muna shigar da su zillan inuwa zalila wadda ta yi dudu ce da'iman dawamin malatar sa kushin wadda rama ta mata هو ذل الجنة شين يتنوع الجنة الله كمان وقع إنوا يلا أيوة أنا سيفا توقع مثلا ما تندولا وشيطوموكو إنا أنك يدم هنا نن ورجلا in da kun ka zauna da ke da mijin kuka bauta ma Allah Allah ya sa kun ka mutu tare kika ga bauta ma Allah baki canza ba bai canza ba to ko ƴan matan hubul ne ki a uwar gida yana ya nabi mata ce to ni ko ina an kai da ni ke ba ke ka bi mata yana ta uku ta ce to ni ko ina mun kai ke ma ke ka ta hudu ta ce ina an kai to ke ma ke ka hmm, sarauta zalla Allahu akbar amma ki bauta ma Allah ka to shikenan na zauna da mai gida na lahiya amma mun rabu lahiya Allah ya amsa addini ya bani duniya na arme wani miji ko mun kare da shi lahiya ka za a yi ki zabi wanda ka so cikin su ta aljanna ta tsaya kiyama ta tsaya na'am alhamdulillah eh, ya karanta ya karanta fassara da shaɗanu rasim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum muna saurari wannan karatu ne a babban masallacin juma'a da ke tsohon mayanka a garin birnin kabe wanda a shehu abdulrahman isa jega shugaban wasu malamai na jihar kebbi ke gabatarwa tare da alhafiz abdulrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alkhairi mai tambaya na farko yana cewa algafarta malam yana cewa Allah gafarta malin Allah ya kara malin lafiya tare da Allah ramansa yake cewa ina son ƙarin bayani don haɗe da abin da ake ce mariya aikin da aka yi don Allah mutum ya yi shi don Allah don wani wannan da ya shi don shi don ya gani ya iya kamar idan mutum na son lashi kaɗai gida yana iya karanta gajerun surori amma in to cikin mutane sai ya tsora jan doguwar sura kuma ya tsora maki murya don shi ra'a a na Allah na misali akwai wani abu mujaddadi shehu usmanu ya yi bayani a kariya ya ce wanda kaga kuwa ana taro cikin jama'a sai ya tsora motsa lebo don a ce ziki shi ko wanda ana zaune sai shi nisa da shi wasu kalmomi zuwa a ce mai na Allah abubuwan dai suna da yawa waɗanda ya magana ka dubi ulumul ma'amila tashi ko umdatul bayani Allah ya gane da ah, sai tambayar sadu, ita ga tumala idan mutum na aiki yana aikata wani aiki na alheri sai ya ji kamar ya tana son shiga sa hmm. wani mataki ya kamata ya ɗauka sai shi cije zan duk abin nan da zai don Allah yi ya kauda kai ne ga shekan aiki don mutane riya bari don mutane riya akwai tambayar ta uku yake ga wata malam shi ne yake bin mutum bashi sai ya ya kasance ya hidda zakka kuma mutumin nan ya cincinta ya bashi zakka haka to da ya fahi zaka ce to wasan bashi na ya za a yi ya halatta ya kanan ya halatta in ya bashi sai ya rika ya ce zakata ya karba sai ce to mutum ya bashi amma bai cewa na biya ma bashi da zakar da ni amma ya halatta in ya bashi ta zanta shi ya ce to magana bashi ya ce a to gaskiya ɗan kuɗi na lura da su shi ta hankulin bashi ta gaba to kashi ko kuwa da shi kuma Eh, sai mai tambaya na gaba sai ana gabata malam ina son a manta kakkan bayani game da yadda ake wankan tsalki wanka? da Allah akwai malamai yanzu ana cewa saura minti uku saura minti biyu ina magana wanka kan yanzu haka ba shi eh. sai ga dokta nan ya kwara ma da aka wanka na ga liman bojo nan da su malam bandi nan duka eh, sai su gwabbara maka da aka Allah ta mutu mu eh, sai tambayar ta biyu ya ce mai hukuncin matar da ta aikata sanar da azuminta Allah ya sauƙaƙa Allah ya sauƙaƙa azumi ya kare za ta yi a ranka azumi na ta yi kafara azumi sittin sannan in ta bayyana gaban hukuma ta yi zina a tsaye da haddi gare ta kuma mai aure ta ta ci amana mijinta ta amana ta ƙarshe wanda ya zina da shi kuma yana da rabin azaba al'umma manzon Allah sai mai tambaya na gaba yace ga wata malam yana son ya san gaskiyar ko kuma ingancin hadisin nan na manzo an sulma wanda aka ce yayi sallah da takalmai tare da sahabbai a hadisin sallar takalmi cewa an yi sallah da takalmi wannan hadisi ingatacce na tabbas ingatacce na ana sallah da takalmi kuma ba bakon abu na ba ba bakon abu na ba ba abinda aka gani na ha sai ana wani abin gaba sai mihi in za a shiga masallaci a hidda takalmi shiga da shi shiga da su a yi sallah da su ya halatta amma miki a hissuwa don za a samu sunna hudu kan hidda takalmi kuma kai mai magana jin shi an ce annabi ya yi sallah da takalmi to amma an ce ma annabi bai taɓa sallah babu takalmi ba kaga yana da kyau in an karatu mutum shi gane karatu ba shirme ka za shi ta yi ba in ka gane ba ka koma nan cikin muktasar har wanda ka kalla da takalmi kasan takalmi ne akwai na gasa an hudu wanda zai yi da sallah ba ba kwa abuna ba ba ma wai sai a cikin sabo na ba ko yan an wanke shi a'a tsohon takalmi da daɗe shekara ɗari mai da ya ce in mutum ya kabata sallah da ne sai ya gano akwai da tsaka takalmi to sai shi karanta fatiha ya karanta sura yana nan tsaye cikin takalmi ne shi ruku yana nan tsaye cikin su in ya kai zai sajada sai shi baya baya ya sonke takalmin sai shi sai shi sajaddu eh sajaddu ne ya gama sai ya miƙe ya miƙe ya swata da kawo cikin takalmin shi karatun fatiha shi karanta sura yi ruku'i in ya yace zai sajada kuma ya baya baya sanci ya ta shi sajadu shi zauna shi tahiya sannan shi tashi tsaye fata da kauna cikin takalmi ya karanta fatiha ya gama yi ruku'i duk takalmi na kawo ne in ya ce zai sajada kuma ya sanci su sai sajadu ya gama ya taso kuma ya kuma fata da addinai shi karatu ya gama in ya gama karatu yi ruku iya gama kuma in zai yi sajada kuma sai ya sanci amin sai ya shi shayya ya sallama sallah to mista an kace ya ce domin in ya yi sajada da su za su zama mahamulul musalli in sun zama mahamulul musalli sallah laka bace don mai sajada a wuri za su dan kira mai ƙasa ko in kan suka ɗan kira su za a riga da aka jiki ne in sun za a riga da aka jiki ne sallah ta bace don haka magana sula takalmi ba ba abu na ba an daɗe da sani duk malamai masana sun san haka bai isa ka rigima da shi wani ala ka bar wannan magana ba yayi a sannan ni mujahidi yace mujahidi ya turo hukunci cikin abin nan cikin a madakal na ibn al-haji ku karanta iya sunna in mutum zai shiga masallaci abinda an ka ce ya aza kawatai bisa ga takalme ne ya son shi kawatai ta hagu ya aza ta ga takalme danne sannan ya son shi kawatai ta dama ya kada cikin masallaci ya ɗauke takalmen ganin dama shi rike ga hannu sannan ya ɗauke kawatai ta hagu cikin masallaci sai ya ɗauke takalmen ga sai ya kakkaɓe in ya kakkaɓe sai ya swaka da takalmen guda cikin guda bayan can ya yi addu'a da yake shugaba masallaci da salati da ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan ya shigo masallaci da takalmi ne ga hannu a kabai da su haka ce kai ya aje su baya garai domin baya garai zai yi wasu wasu ko a doke su kai ya aje su dama garai domin dama gare shi akwai kaddara aljanna nan gare shi sai ya aje hagu gare domin hagu gare damar wani ta sai ya aje gaba gare domin yana hukunta ubangiji ne to a zai to sai ya sai ya aika kalmi tsakanin haƙatai da gabanai in ka sujada takalmi sun koma tsakanin haɓatai da gabanai haka zai zama da su har shiga masalla wannan shine sunna karanta mabakal ko in baka kai ga madhal ba ko baka da shi ka karanta iya sunna kana gani in baka gane ba sai inda malami shehu wallahu a'lam Thank you. masallaci don karɓo gudunmuwa ga marayu a halin yanzu domin marayu marayu za a karɓo mawa a halin yanzu ya tara kudade daga hannun jama'a naira dubu ɗari hudu da goma sha shida da naira ɗari ɗaya bayan haka muna da bandur tara da rabi na shadda da turmi takwas na atamfa da tabbo da wando guda biyu da kuma buhun dangwate guda daya haka jama'a kowa ya san yau nawa muke ga watan ramadan an samu kuma buhun shinkafa shan shera guda ɗaya da rabi a kamar yadda na faɗi yau mun san ko nawa muke ga wata an san an gabaci sallah kwarai haka kira kira ga al'umma musulmi waɗanda ke da niyyar kawo wa su daure su kawo domin a gaggauta aiwatar da wannan aiki kamar da aka shata shi assalamu alaikum In sha Allah kuma nan mu dakata sai gobe sai dai da lokaci ya ƙuri, amma akwai wani kira wanda wasu bayan Allah su malaye ga gwamnati domin a yi gaggawar dokar ceton rayuwarsu cewa mallan ya kira ga gwamnati su kawo shiga tsakanin su da CEO na barikin soja da suke kunkurin ba tare yana aiki sojoji karo ta gidajen su suna ke su farman iyalansu da cewa gidajen da suke ciki wai yana cikin ainihin hurumi na barikin soja suna cuta mu mutane kware da gaske wasu ana kai su a sojoji ana shi da sauransu haka mallan ya gaggawa sanya hukuma da kira ga hukuma ta kawo shiga cikin wannan lokaci domin a cikin wannan al'amari domin a cikin rayuwar nan bayan Allah ana harasin in su yawa Assalamu ah, alaikum. Assalamu alaikum. Wato wannan matsala da aka faɗa yanzu abin da ke kira ga ita gwamnati da kuma su waɗannan da awon wurin zaune da kuma su sojojin da annan ɗin duk wanda an kai cikin waɗanda mutane ba a rasa waɗanda musulmi to yana da kyau ita gwamnati ta sa a bincika a gano matsalolin ga domin a yi maganinsu amma a ɗauki matakin hana wani shawada gidan wani domin musulunci bai yarda wani shahada gidan wani ba ko gidanka na wani ya shiga to za ka bi da hakkin ka gare shigar ka sai an damka ma gidan sannan iyalin su ta shiga gida wannan shine aikin hankali aikin sha'a kuma musamman irin wannan lokaci da muke ciki bai kamata a kawo hayaniya ba ya kamata waɗanda adda abin da hukunci ga hannunsu bi al'umma da sauƙi don a gano abin da a daidai ciki a gyara Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uh, insha Allah kuma nan za mu dafta sai gobe sai dai akwai kamfanin nur da ke hulɗa da mutane kusa nur international and the travel and the travelers yana ainihin suke da al'ummar musulmi da ba samu zuwa umura ba yana fasa kuri cewa su doka wannan asibiti daga Allah ne kuma waɗanda suka je ne musu fatan Allah ya sa su dawo lafiya sannan duk wanda bai samu zuwa ba ya iske ta ofisinsa ke kenan birnin kiri da mai ci kuɗin sa assalamu alaikum sallu ala nabiyil karim اللهم allahumma salli ala muhammad wa كما kamar على ابراهيم ala ال ابراهيم wa على muhammad وآل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين